Maryam Sanda wanda ake zargi da kashe mijinta Bilyamini Bello ta nemi a sake ta ta hanyar beli kan wata sabuwar dalili. Wakilinta Joseph Daudu ya nemi kotu da ta bayar da damar beli ga Maryam bisa ga cikin da take dauke da shi wadda ya kai na tsawon wata uku. Maryam dai ta kasance a gidan kaso kuma daga nan take ziyartar ɗakin kara. Alkalin ya roƙi kotu da ta ba Maryam damar ci gaba da halartar kotu kan ƙararta daga gida domin kula da juna biyun da take dauke da shi. Yar attajirin ɗan kasuwa kuma ɗan Afirka mafi arziki a duniya Fatima Dangote za ta auri rabin ranta Jamil Abubakar wanda shine ɗan ɗan tsohon sifetan 'yan sanda na Najeriya MD Abubakar. Jamil matukin jirgin sama zai auri Fatima wanda take ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki na kamfanin Nascon cikin watan Maris na bana kamar yadda muka samu labari. Gagarumin taron bikin wanda za a gudanar a Eco Hotel and Suites da ke jihar Lagos ana sa ran tarban manyan baki da masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban a cikin har da sanannen mai kudin nan Bill Gates na kasar Amurka. Shugaban Majalisar Dattijai Sanata Bukola Saraki ya yaba kokarin mawakan Najeriya a bangaren faɗaɗa fasahar su zuwa kasashen duniya da suka ci gaba. Ya bayyana hakan ne a wata jawabinsa da ya bayar a Georgia University da ke garin Washington DC da ke kasar Amurka. Daga bisani Dr. Bukola Saraki a wata taron haɓaka fasahar 'yan Najeriya ya bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba a harkar waƙar Najeriya a shekara ashirin da suka wuce yayin da yake la'akari da namijin kokarin da mawakan Najeriya da video da Wizkid suka yi a garin London wanda ya sa waƙoƙin Najeriya suka samu karɓuwa a sauran ƙasashen duniya. fitattun jarumin fina-finan hausa kuma mawaki adam a zango wadda ke cin gashin sabon shirin fim da ya fitar kwanakin baya mai taken gwaska returns yana mai kokarin wajen kwato hakkin abokan aikinsa ya bayyana cewa shi ba da abokin aikin shi ali nuhu yake rigima ba kamar yadda wasu suke zato kamar yadda jarumin ya wallafa a shafinsa na kafar sada zumunta ya mayar da akalar fushinsa ga gabatattun 'yan kanewood masu ruwa da tsaki game da miyagun ayyukan da suke yi na rashin adalci da rashin bayar da cikakken lokacin haƙƙin jama'a.